a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha takwas wanda ya dace da yini na ashirin da ɗaya ga watan bature watan ɗaya kenan shekara ta dubu da dari tara da kuma tasa'in da takwas. jiya mun tsaya ƙarshen aya ta hamsin da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul isra yau kuma za mu tashi kan aya ta hamsin da shida kafin nan akwai wanda ya rubuto wani hadisi yana tambaya a kansa yace akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ra'ani fil manami fa sayarani yaqzatan yaya gaskiyar wannan hadisi yake gaskiyar hadisin yadda yake na cikin bukhari abinda annabi ke cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamassalu bi yace duk wanda ya ganni a cikin mafarki to haƙiƙa ne ya gani shaytan baya kama da ni amma ba cewa yayi ba wanda ya ganni a mafarki da sannu zai ganni a farki bai ce haka ba ya ce dai in ka ganshi a mafarki kai mafarki ga wani mutum ya ce maka shine annabi to lallai annabin ne shaidan bai isa ba ya kamantu da kamannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko to wannan yaya al'amari yake kenan yanzu duk wanda ya farki ya ga annabi to hakika annabi ne gani to sai da abinda malamai suka ce amma sharadi ne ka ganshi a siffofi irin na annabi duk wanda ya karanta kutubu siyar wato littattafan da suka tafi tarihin annabi da littattafan hadisi da kutubu shama'il wanda suke nuna halayya na annabi sallallahu alaihi wasallam ko siffofinsa na halitta zai ije cewa an fayyace siffofin annabi na halitta da kuma na ƙabi'a siffofinsa na halitta za a ga mutum ne tsakatsaki ba dogo ba ba kuma gajere ba sallallahu alaihi wa mutum ne mai fari farin fuskarsa na karkata zuwa ga jaja sallallahu alaihi wa mutum ne mai yalwataccen kirji sallallahu alaihi wa mutum ne mai wuturiya mutum ne kyakkyawan balarabe mai karan nan an gane ku waɗannan duk siffofi ne na annabi sallallahu alaihi wa yana tafiya kuma yana kanki kira da aminci tabbata gare shi wannan kanshin har bayan mutuwar sama bai canja ba ire-iren waɗannan sufofi tabbatattu a cikin littattafan tarihi da sira su ne za ka yi izina da su in ka ga mutum da su a cikin mafarki ce ne na annabi to ya zama shi ne amma da zaran su ɗaya ta canja to ba annabi bane ke nan yanzu misali siffar annabi wato shi ba gajere ba shi ba dogo ba sai ka ga wani mutum zan kalele ya ce shi ne annabi to ba annabi bane ba ko ga wani mutum haka sa a ce a ce gemu sai ce shine annabi to sai kan ba annabi bane ba ko ka ga wani mutum gajere kaman wada ya ce shine annabi wani dan dukushi da shi to ba annabi bane da annabi ce inna shaytana la yatamassalu bi siffofin nan da muka bayyana na siffofin annabi dan bai isa bai kamantu da su to dan haka sai ka lura da siffofin annabi kamar da suke a rubuce har kafin in kayan farki wanda ka gani a cikin farki ya ce shi annabi ne ka san cewa za ka gaskata shi ko za ka kare in ya dace da siffofin annabi tabbaci ne in bai dace da siffofin annabi to ba annabi bane ba ke dan dama za ya daukan siffofin annabi kun fahimci wannan hadisin da kyau ba wai yana nufin in ka ganshi a mafarki kuma za a ganshi a farke ba kamar da so ruwayoyin hadisin da ife suka nuna a bukari wanda ya ganna mafarki ya ganna ne ne tabbas an gane ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan kenan sannan in ka ga annabi a cikin mafarki ba sai a ce zai baka sabon sako ba in tabbas ki ka gani duk abin da zai faɗa maka zai faɗa ma ne abin da ya isar kafin ya bar duniya abin da bai bar duniya ba sai da ya isar da shi har sai da Allah ya ce da shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan amma in ka ga mutum a cikin mafarki yace ne ne annabi daga yau kai zaidu na yafe maka salloli guda biyar karka sake yi to shaitan ne ko na yafe maka daga biyar sun dawo hudu ko sun dawo uku saɓanin sauran mutane to shaitan ne ba annabi bane ba ina ka an fahimta in annabi ne abin da ya isar kafin mutuwarsa shine zai sanar da kai a mafarki ya ƙara jaddada masa amma ba zai taɓa zuwa maka da sabo ba kishiyar abin da ya isar kafin mutuwarsa dan kar su farke da wannan su ce a yi mafarkin annabawa gaskiya ne an yi mafarki da annabi ya ce su yi kaza ku yi kaza ya kawo wadansu bidoyi ya ba mutane su yi wannan shine ma'aunin da zaka gani Allah fahimtar da mu wannan kuma ta yi ta roƙon ta yi ta ta addu'a ta yi ta magiya cewa da Allah a faɗawa al'ummar da suke masallaci a ta su da addu'a Allah su ba su maza na gari to kin ji dai mun karanta mun faɗawa jama'a jama'a ta ta addu'a Allah ya ba su namiji na gari duk wadda take neman aure ubangiji ta ta'ala ya bata salihin bawa mai fatawa mai jin tsoron Allah wanda zai kare mutuncinta haka duk wanda yake neman aure Allah ki ba shi salihar bawa sai ba tsani ba sa'i ba wanda za ta tausayinsa ba za ta rika gallaza masa ba <laughs> <laughs> <laughs>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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قل ka ce udu'ul ladina za'antum min dunihi ka ce da su kafirai masu kiran wani ba Allah ba masu bautar wani wanda ba Allah ba ka ce da su udu'ul ladina za'antum min dunihi ku kirayi waɗanda kuka riya su alloli ne min dunihi wanda ba Allah ba ku kirayi lokacin da kuke da waɗansu bukatu na ba ku wani amfani ko ba ku kariya daga wani abu mai cutarwa fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum ba su da ikon yaye wata cuta da bari ba wani wanda ba Allah ba da zai yaye maka zazzabi ko yaye maka ciwon kai ko ciwon ciki ko kowane irin dangin abu mai cutarwa ba wanda zai yaye maka talauci sai Allah ba ya iya yaye maka ci gaba daya wala tahwilan kuma ba za su iya kawar da shi ba wato al-kashfu shine su dauke cutar ba ta shafe ta ba ba ta shafi wani ta ba at-tahwilu su dauke ta daga gare ta ko ta nazo ta su kautar da ita ce wani waje ba wurin ka ba to ba ta iya na farkon ba ta iya na karshen ko kuma at-tahwilu canje cutar daga zazzabi zuwa ciwon kai ko daga ciwon kai zuwa zazzabi an gane ku to duk ba wanda zai iya wannan sai Allah ula'ika allazina yad'una lallai waɗanda masu shirka suke kira waɗanda masu shirka suke kira yabtaguna ila rabbihim alwasilata su suna neman kusanci zuwa wurin ubangijinsu duk waɗanda masu shirka suke kiran su su bautata musu su roƙe su to su waɗanda ake kira ɗin nan shine neman me zai sada su da rahmar ubangiji me zai kusantar da su zuwa ga Allah ta'ala to don haka ayyuhum aqrabu cikin su kowa rige ce waye zai fi dacewa kusanci da ubangiji wa yarjuna rahmatahu zaka samu suna fatan samun rahmatsa wa yakhafuna azaba suna jin tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka a baki ta aji tsoronta Abdullahi dan Mas'ud kuma yadda ya tabbata cikin Sahih ya yace wannan aya ta sauka ne kan waɗansu mutane da suke bautawa wani jinsi na aljanu waɗansu ƴan adam ne sai suke bauta ma aljan in za su baɗi sunansa in za su rantsa sunansa su yi yanka domin shi su yanka raguna naman sarrafa domin sa suna bauta ma aljan to waɗannan aljanun da ake wa sai suka ji saɓan musulunci na annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka musulunta sai suka ci gaba da bautar Allah su ko waɗancan ƴan adam ɗin har yanzu su fargaba ba suna bautawa waɗancan to su kuma suna bautawa Allah to shine Allah ce ulaiikal ladina yad'una su wadanda ake bauta samu din nan su da kansu ya bi taguna ila rabbihim wasila yanzu suna neman wasila zuwa wurin ubangiji ma'ana ku masu bautar ya kamata ku bi sahun su yadda suka musulunta kuma ku musulunta an gane ku wa yarjuna rahmatahu wa yaqafuna azaba Abdullahi dan Abbas kuma yace a'a wannan ta sauka ne kan waɗanda suke bautawa Uzairu suke bautawa Annabi Isa suke bautawa mana Maryam wato mahaifiyar Annabi Isa to kaga da annabi isa alaihi salam da uzair da kuma mahaifiyar annabi isa wato maryam dukkan su bauta suke ga Allah dukkanin su bin umarni suke ga Allah kalman farko da annabi isa ya furta qala inni abdullahi ya tabbatar da ubudiyya ga ubangiji ni bawa nake ga Allah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ya faɗi siffofinsa shi bawa yake da Allah yana bauta ga Allah da kowane irin nau'i na bauta ya kuma ba da labarin shi manzo ne na Allah dan atanil kitaba Allah ya ba shi littafi wa ja'alani nabiyya ya kuma ba shi annabta wa ja'alani mubarakan aina ma Allah ya sa ni in zama mai albarka a duk inda ma'ana a duk inda yake mutane sun amfana amfanuwar da za su yi da shi ya nuna musu tafarkin shari'a su fita daga cikin duhun jahilci mubarakan aina ma kuntu a duk inda nake wa autani bis salati wa zakati ya yi mun wasiki in rinka sallah ya yi mun wasiki in rinka fitar da zakka dukkan wani nau'ika ne na bauta ma dun ku hayya mutukar rayuwa ta abin da zai kenan ba wata rana da zan canju in zama babawa ba in zo in zama Allah ba zan yiwu ba ma dun ku hayya iya ta tsawon rayuwa ta ina nan a matsayin bawa kalmar farko kenan to kaga da annabi Uzair da annabi Isa da Maryam su waɗannan yad'una ila rabbi yad'u ila rabbihim suna neman kusanci zuwa wajen ubangiji su ta hanyar aikata ayyukan da'a dama idan an ce alwasila shine alqurba az-zulfa ila Allah ta'ala abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah to abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah shine aikata abin da yake kai barin abin da ya haramta maka to sai wannan ya sa ka samu fada a wajen Allah an gane ko wannan shi ne wasila to kuma sai faɗi ga sunfofin su ya mutu gona ila rabbi menene yarduna rahmatahu wa yakhafuna azaba wa yarduna rahmatahu wa yakhafuna azaba suna fatan rahmatsa suna jin tsoron azabarsa ba wani bawa da yake cewa ba jin tsoron azabar Allah hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun zai kwanta barci kamar yadda hadisi yake cikin sahih bukhari yana daga cikin addu'o'in da yake na barci Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibad ya Allah tsare ni daga azabarka a ranar da zaka tafi bayanka to in ya zanto annabi kansa yana jin tsoron azabar Allah to wai zai kuma ya isa to da dalilin da zaka gane cewa idan mutum yake shi yana bautar Allah ba dan wuta ba ba dan aljanna ba shi baya jin tsoron wuta baya yin aljanna kamar yadda wadansu sufaye suke yi wannan gurbataccen tunani ne mara kyau dan ya saba Qur'ani ya saba hadisi su sai su ce wai to wai idan kace kana bauta Allah dan aljanna ko dan wuta to idan Allah ya shafe aljanna ya shafe wutar to za ka yi bauta ko ba za ka yi ba to a irin nan sai ka ce da shi bari sai in ya shafe ka zo kai mun fatawa ni kuma sai in faɗa maka amsa yanzu bai shafe ba wuta tana nan wa iddul kafirina aljanna tana nan da iddul muttaqina allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i to tun da suna nan lalle zan yi aiki don in tsira daga wuta in kuma dace da aljanna kamar yadda Allah ya umarce ni amma abin da kake kaddarawa abu ne da bai yiwu ba ko ba zai yiwu ba in ko kana ganin zai yiwu bari sai ya yiwu ka zo fatawa to sai mu ka. in ba haka ba kai aiki da abin da Allah ya ce wannan ayyukan tunani ne gurbata wai to wai idan Allah ya kaga wuta ya kaga aljanna wai to wai sai kai yaya to wai sufanci to shine wai sai ka bauta Allah dan Allah shine Allah ba dan wuta ba dan aljanna ba ma'ana ka wadatu ga barin aljanna kuma ka wadatu ba ka jin tsoron wuta to me ya rage maka kenan in ka zo ba ka jin tsoron wuta ba ka kwaɗayin aljanna ba ka da bukatar ta yanzu kenan ka zama an talgami bin al-mutalaq kenan ba haka bane ba wata ce wa kun zakiran lillahi hubban li zatihi bila khawfi niranin wala talabi jannati kamar yadda mu ya kuto sun da ce wai wa kun zakiran lillahi kai ta zikirin Allah hubban li zatihi dan san zatin sa bila sauti niranin ba dan jin tsaron wuta ba wala talabi jannati ba dan neman aljanna yayi eh, ku sai wani kuma yace a ba haka ba kai ba wa bainar raja wal khawf kun mithla sa'irin wa khaf min azabin warju min rahmati wa bainar raja wal khawf yace tsakanin sa rai da jin tsoro kun anan ake so ka kasance misla sa'irin tamfar tsuntsu tsakanin fukafukansa guda biyu nan ga arraja'u fatan samun aljanna nan ga alkhawfu jin tsoron shiga wuta idan ka kallo aljanna da ni'imar da ke cikin ta kamar Allah ya ce da Allah ya ce ka kallo wuta da da azaba da ke cikin ta to wannan ya saka fauta samu Allah to a haka ake son ka gina ibada wa qad min azabin ka da jin tsoron azaba warju minhu rahmati ka fatan samun rahama ومهض الرجاء أمن ومهض مخافة إياس توسط تنز من قبه خفلتي فمهض الرجاء أمن إن تالي كوي ذاكي إيه؟ يا جمع الأمن من مكر الله الله قلت أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله أفأمن الذين مكروا السيئات أن يكسب الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم kaga duk ka saba Qur'ani idan kai amma hadur raja sare kadai ba tare da tsoron azaba ba kuskure ne wa mahadu makafatin iyakum tsoro kadai ba tsaron rahama shi ma kuskure ne da inda ɗaya bai tsammani daga rahama ubangiji Allah kuwa ce la kai asumin rauhin lahi innahu la ya'tu min rauhin lahi illa al-qawmul kafirun قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وخف من عذاب وارجو من وسع رحمتي فمعض الرجاء امن ومعض مخافه اياك توسط كطيعة تكية ترجو من قبه قفلتي تنجو من قبه قفلتي سيكا سيرتو دقا ممونة طبيعة dan dabi'a ce mara kyau ar-raja'u kadai dabi'a ce mara kyau al-amnu kadai al-imtizaj haka ake bukata innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban haka bayan Allah raghaban wa rahaban yurduna rahmatahu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahsura to sai Allah ya وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل الآيات إلا أن كذب بها الأولين وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإن من قرية lalle babu wata alkarya illa nahnu muhlikuha fati sai mun zanto masu hallakar da ita qabla yawmil qiyama tun kafin kiyama ta tsaya aw mu'azzibuha azaban shadida ko mai mata azaba azaba wanda take mai radadi kana zalika fil kitabi masura hakan ya kasance masuran abin rubucewa fil kitabi a cikin littafin lahul ba wata alkarya ba sai mun halakar da ita shine malamai suka yi fassara biyu waɗansu suka ce abinda ake nufi da alƙarya alƙarya azzaluma a nan gudun min karyatin akwai na'at an kyale man'ut ba a kawo na'at ba ai wa in wa in min qaryatin zalimatin illa nahnu mulikuha saboda ibn walid ya faɗa cikin alfiya yace wa ma min al man'uti wan na'ati uqil yajuzu hasbuhu wa fi an na'ati yaqil yace ko na'ati ko manduti ko wani ɗaya daga cikin su ya halatta a shafe shi amma wa ya kai galibi abin da aka fi shafewa shine al-man'ut ya kasance na'ati na nan amma a shafe na'ati a kyale man'ut wannan kadan ne a larabci to wannan yana cikin kadan din dan anan gurin an shafe na'at ga al-man'ut shine qarya na'at din shine zalima sai aka shafe kalmar zalima saboda ta iya halalo ta a wadansu ayoyin وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وعنها مصلحون an gane ko sai inda zalunci ne min wa kam ahlakana min qaryatin kanat zalima kanat zalima sai inda zalunci ne sannan za a halaka da alƙarya Allah ce babu wata alƙarya azzalima illa nahnu mulikuha fa fi sai mun halakar da ita qabla yawmil qiyamatin kafin kiyama ta zo aw mu'azzibuha azaban shadida ko mi wata azaba mai rasu to wannan fasaran farko kenan waɗansu suka ce wa in min qaryatin din nan ba wani na'at da aka shafi kowace alƙarya da azzalimar da wadda ba azzalimar ba Allah sai ya tafe ta kafin kiyama sai Allah ya halakar da wannan al'umma ko sai ya halakar da wannan alƙarya kafin kiyama to sai dai halakarwar kafirai ta hanyar azaba halakarwar mummunai ta hanyar mutuwa ta salin alin a gida kowa duk dole zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut wannan fassarori guda biyu kowanne akwai ayoyin da za su iya goyon bayansa to ga ka'ida idan qur'ani ya dauki ma'anoni guda biyu aya ta dauki ma'anoni guda biyu ko uku to sai a kalle su idan dukkanin su ma'anonin gaskiya ne ba sa cin karo da juna to sai a dauka ayar duk suna nuna su kenan gaba daya wannan ne yadullu ala mu'jizatul qur'an idan ma'anonin suka zama biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau to lalle mai kyan qur'ani ke nufi baya nufin mara kyau wannan ka'ida sai a zabin ilimin tafsir wa ma mana'ana an nursila bil ayati ba abin da ya hana mu aiko da ayoyi illa an kazzaba biha al-awwalun sai dan na farko sun karyata idan an ce aya a cikin alqur'ani tana da ma'ana guda uku ko dai idan to aya qur'aniya dai kenan ko aya kauniya dai kenan ko kuma aya bi ma'anar mu'jiza aya qur'aniya kamar aya ta al-qur'ani wannan sananne ne aya kauniya wato ayar sararin sama ko sararin kasa ayar da ta tafi halittun duniya wannan ayoyi ne sama aya ce saurari ayoyi ne da ke nuna samuwar Allah fitar da tsirrai da ya kasa ayoyi ne gudanin gulabe da tekuna ayoyi ne an gane ko sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim kai kanka samuwar ka dan adam aya ne samuwar ka da kunne da ido ido na bada haske gurin din bai taba mutuwa ba kunne na isar maka da sako na sautuka da kake bi to duk wannan aya aya ce da ke nuna samuwar ubangijin da yayi ka dan kai ba za ka yi kanka da kanka ba to wannan ana kiranta aya kaga aya ta bi kenan ko sai aya da ma'anar mu'jiza gar koyo abinda annabi zai kawo wato abin nan kamar da Allah ya ce walaqad atina musa tis'a ayatin bayyanatin mun bawa annabi Musa ayoyi ɗaya har guda tara daga ciki akwai sanda wato jefar da ita su zama mutuniya aya da ke nuna shi manzo ne wanda yake Allah na karfafa Allah ce to ma nursulu bil ayati ba ma aiko da ayoyi illa takwifan sai dan tsortarwa to wani irin ayoyi yake nufi shine malamai suka ce ai abin da yasa ake turo mu'jiza ko ake nufi anan Allah yana turo mu'jiza ne dan ya tsoratar da mutane su yi mulki imani da annabi amma in mu'jiza ta zo ba su yi imani ba to Allah sai halakar da su shine ma nursulu bil ayati illa takwifan وإذ قلنا لك إن هذا مقدر وما منعنا أن نرسل بالآية إلا أن كذب الأولون وآتينا ثمود الناقة daga cikin ayoyin mun bai wa samudawa wato taguwa wadda suka nemi a fitar musu da taguwa an gane ku sai Allah ya fito da ita mubtiratan wadda mu'jiza ce wadda suke iya gani da ita su karan kansu ai za su ibsar fa mu biha amma su zalunci biha a sakamakon wannan taguwa din to menene zaluncin da suka yi kace ta suka yi fa kazzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim wa wa ataw an amr rabbihim wa qalu ya salihu utina bima zuwa wato suka yi Allah ya ce wa illa ba abin da ya sa muke aiko da ayoyi sai don firgita su sai ce miki وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا لك كتنا لوكة دمك تيدا كي إن ربك أحاط بالناس للي أبنجد إنا كيوية دمك ilimin sa na kewaye da mutane jin sa da ganin sa na kewaye da mutane Allah ya faɗawa Annabi sallallahu abin nufi abinda duk kafirai ke kulla ma na zagon kasa Allah na jin su yana ganin su ya san me suke ciki kuma zai kare ka zai kubutar da kai da sharrin su shine inna rabbaka ahata bin nas an gane ko wallahu muhitun bil kafirin wallahu min wara'ihim muhit shine ma'ana inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ba mu sanya maka mafarkin nan da muka nuna maka ba illa fitnatan lin nas wadan sun fassara da mafarki wadan suka ce wato mafarki aka nuna wa annabi to wannan mafarki da aka nuna maka wato mun sa shi ne ya zama fitina ga mutane waɗanda suke da ra'ayin an yi isra'i a mafarki sukan fassara wannan aya da wannan matsala da wannan tafsirin amma dai fassara ta gaske wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ba mu nuna maka da dangin abun nuna wannan da muka nuna maka a daren isra'i kaga ya ga abubuwa da yawa ya gamu da annabi Isa ya gamu da annabi Musa ya ga annabi Ibrahim ya ga wane ne ya ga wane ne sannan an nuna masa wani bangare na wuta an nuna masa wani bangare na aljanna laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra ya ga malaika jibril ma yazo ba da labari afa da yazo na ba da labari ake ne ka mutu Allah sai dan me kuke masa mutu kun je ne afatumarunahu alama yara yanzu ku yi jayayya da shi akan abin da ya gani ولقد رآه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إن يبكى ma ما يبكى hakika ya ga mala'ika jibril wa laqad ra'ahu annabi ya ga mala'ika jibril nazlatan ukhra bi ma'ana marratan ukhra a wani lokaci wato banda lokacin farkon wahayi ya ganta a daren isra'i a ina inda sidratul muntaha a wurin sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa a can akwai jannatul ma'awa iz yakta ma ya ma za basar wa ma qaza ganin da yayi ba wai kuskure bane ba abin da ya gani zo faɗa musu gaskiya ne shine wa da yallafi a raina ta dan Allah sai min rehu min ayatina an yi tafiyar da shi dan an nuna masa waɗansu ayoyi na Allah ba duka ba wannan ayoyi ba mu nuna maka su ba har ka zo ka faɗa da safe illa lin linnas sai dan abin ya zama fituna ga mutane wato jarrabawa ga mutane waɗanda suke masu rauni sai suka ce yaya za a yi haka a ɗauke ka daga makka zuwa baitul maqdis ta sai kwana arba'in akan raƙuma daga baitul maqdis zuwa sama kuma ka je ka dawo kuma ka sake dawowa maka a wayi gari da ta cikin garin maka alfijir ke to kana maka kowa ya ganka ka zo ka ce kaga wannan ai wannan ba zai taɓa yiwa ba ai wannan yanzu ne ya tabbata cewa wato wannan ƙarya ce kaga zama fitnatan lin kenan Abubakar Siddiq bai ma zo wajen bai ke cewa annabin ya faɗa ka ce eh to ni ma na yarda bai ma sa ya daga bakin annabin ma masu labari suka ce wai ka jini sai ta kuma sabuwa wai ya ce ya je abin da yake ya faɗa da bakin sa eh to na yarda an bayyana ku an ce sa annabi ke bada sai da kan Abubakar ko Abubakar bayan eh, ya ba da labarin wani mutum da ya gabata can baya wanda ya magana da wata dabba cikin dabbobi waɗansu za su yi musu sai ce rabitu ana wa abubakar wa umar yake da ni abubakar da umar duk mun yadda lokacin da abubakar da umar ba su da labarin amma annabi ce da abubakar da umar duk mun yadda in ma duk ku sauran ku yadda ba illa fitnatan lillah fitnar mutane da a kare magana masu karfin imani kamar ta karfin imani wa shajaratul mal'unata fil qur'an abun nufi a nan gurin wa ma ja'alna shajaratul mal'unata fil qur'ani illa fitnatan lillah haka wannan ita itaciyar a bar la'anta ita ma ba mu ambace ta ba cikin qur'ani sai dan ya zama fitina ga mutane wata irin ita itaciya ce a bar la'anta ita ce shajaratu zaqqum innaha shajaratun takhruju fi asl al-jahim طلقها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون min halbutun ثم إن لهم عليها لشوبا من أمين abin nufi dai al-shajaratul mal'una wata itaciya ce a cikin alqur'ani wanda Allah ya ce itaciya ce ta khuruju fi aflal jahim a tsakiyar wuta take fitowa sai suka ce to kaga ƙarya ta biyu dan da ka'ida itaciya ko a cikin sahara ma ba ta fitowa ya za a ce a tsakiyar wuta kuma a ce itaciya ta fito ƙarya ta biyu kenan wai suka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba Allah ya fahimci ya fahimci ne kenan shine Allah ya nasanta shajaratun takhruju fi asr al-jahim ai ya wuce hankalin kalmar kiyama طلعها كأنه رؤوس الشياطين يا أن من إتاتي بيكاتي كاون الشيطانون يو أي ba a kamanta abu sai an taɓa ganin sa ko idan na ce zaidu ya yi kama da amru to lalle kun taɓa ganin amru don haka na kamanta muku zaidu da shi in kusanto muku da ma'ana to taɓa ganin ga kansu balantana ya kwatanto a cikin zuciyarsa dan itacen da yake daidai da kan shaidan to nan gurin ma waɗansu waɗanda suke ba su da balaga ba sa jin ɗanɗanon harshen larabci na qur'ani sai suka zargi qur'ani cewa ka'ida ba a yin su bihi sai ga almushabbahu ga almushabbahu bihi sai a fitar da wajahu shabahi din to almushabbahu dai shine ru'usi wato almushabbahu almushabbahu shine a dan itatan almushabbahu bihi shine ru'usu shayatin to babu ru'usu shayatin ba ballantana mu kullu alaqa bainal mushabbahi wal mushabbahi bihi ina fatan kun fahimta to shine masu balagal suke ce musu yanzu idan aka zo aka ba ku takara ta zane a nan masallacin a ce ku yi drawing ku zano kan shaitan wane ne zai ci zaba wanda zanen sai fi kowa kyau ko wanda fi muni to abin da Allah ke bukata kenan yanzu duk da fitar ganin shaitan ba a zuciyar ka shaitan mai kyau ne ko mummuna ne tun daga sunan shaitan tun daga sunan ma ba da to idan ka tashi da ba za ka yi mai kyau ba a ce abin da zuciya za ta iya hararowa za a iya kalla alaka tsakanin abin da ido zai gani da wancan wanda zuciya za ta hararo ko da wanda zuciya za ta hararo bayan ko da wanda zuciya za ta hararo shi kudin bayan to shine ashajaratul mal'una ba mu ambace ta ba illa fitnatul linnasi ita ma mun ambace ta ne don zama fitina da mutane an gane ko wa nukhawifuhum muna tsoratar da su azabar Allah amma ba ma yaziduhum illa nan kabira tsoratarwar ba abin da take kara musu illa fa guyanan face shi shigi kabirin shi shigi ko mai girma sai Allah ta وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت فينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسن تركن ذريته إلا قليلا الله ce wa iz qulna ka tunatar da al'umma lokacin da muka ce lil mala'ika lokacin da muka ce da mala'iku usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam alaihi salam fa sai suka je suka yi sujada gare shi illa iblisa sai iblis ne kawai yake menene ya hana shi girman kai da kuma wato wato girman kansa fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin qala shi iblis abin ne yake a asjudu wato wannan hamzatul istinkar eh wai yana inkari a asjudu yanzu ne ne zan je in yi sujada liman khalaqata tinan ga wanda ka halitte shi tinan daga dabo suka ce tinan din nan mansubun binazil nazil khafidin ai min tin ne da aka cire harfin jar sai aka yi nasaba a kowane ka'idan a larabci waɗansu ka ce tinan din nan hal ne sahibul hal shine al-makhluq min siyasi abin halitta daga jerin ayar waye aka halitta daga tabo annabi adam a asjudu liman khalaqata fi halati kaunihi tinan wato yana inkarin dan me zai shiga ga annabi adam bayan an yi shi daga yunku shi yana ganin ya fi ta alkhairi ana khairu minhu khalaqatan min nar wa khalaqatahu min tin قال sai an قال sai yace ara'aitaka hadha alladhi karramta alayhi wato iblis ke kare magana yace ara'aitaka ka bani labari hadha alladhi karramta alayya wanda ka girmama shi dinnan a kaina har ka ba shi bibiko da daraja sama da ni ba na labari wai menene yake nufi Allah sai cewa iblis wani cikin a abin da kai cewa astaghfirullah iblis cewa Allah wani cikin yace la in akhartani ila yawm al-qiyamah in dai har za ka jinkirta mun ya zuwa ranar tashin kiyama la zurriyata ku. to sai na tuzge zurriyata gaba ɗaya daga kafar da shirya domin al ihtinaf shine al istiqsal tuzge su gaba ɗaya daga tafarkin shirya illa qalilan sai dan kaɗan ne kawai zan kyale to wannan illa qalilan din san shine illa ibadaka minhum al-mukhlasin an gane ku inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin to wannan su ne illa kalilan wato sai nuna rabai iblis yana da yawa kwarai da gaske Allah ya tsare mu rabai iblis gobe a kiyama shine a cikin kowane mutum dubu to yana da ɗari tara da nawa da tasa'in da nawa da tara ɗaya ne kawai duk cikin dubu ɗaya ne ɗan aljanna aka hadisi yake cikin bukari da muslim duk cikin dubu ɗaya ne ɗan aljanna Allah ya tsare mu la ahsani kanna zurriyatahu sai na tuzge zurriyarsa daga kan tafarki illa kalilan sai yan kadan shi yasa babban zaman lokacin a yi a fadakar wani mutum ma ya karanta da kansa amma ya kasa eh, kar ku burgita da yawa lokacin da annabi faɗi wannan hadisi sai sahabbai dukkan su kowa cikin su yi ruwa mu ma na duk cikin ya ya ruwa eh to sai hankalin ya tashi sai annabi ce ai ba da ku ba ba lissafin ba cikin al'umma ta kadai ba za a hada al'umma ta da sauran duk duniya yace matsayin al'umma ta idan an hada da sauran al'umma da suka gabata wajen yawa tamfar dugo na baki a jikin farin sa to yana nufin in an tafi da duniyar ne gaba ɗaya na farko da na karfe to a kowane lissafi dubu ɗaya da za ka samu ɗaya na 'yan aljanna ɗari tara kuma da cikin wuta Allah ya tsare ku a'azan Allah wa continue قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستخدم من استطعت منهم بصوتك وأغلب عليهم بخيلك وعذب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا قال تعالى سيدك اذهب تفك بانوري فمن تبعك منهم دكا وندي بيك تكن متاني تكن ذرية النبي آدم فإن جهنم جزاؤه جهنم دي إتسي مفو مركا كيد السوء جزاء موفورا sakamako wanda yake cikakke ba abin da za a rage muku na zunubin da kuka tattalan makawunan ku wastahzin man istata minhum bi sautika ka fizgi man istata minhum wanda ka sami iko cikin su bi sautika da sautinka to menene sautin iblis shine abdullahi dan abbas yace shine wake wake wannan sautin iblis an gane ko waka sauraren kiɗa da waka sauti ne na iblis kamar ki iblis shi ne amplifier din speaker din shi ne duk kada da wake wake da kuke ji a duniya to yana amfani da su don binciko mutane eh, wastafziz man istata'ta minhum bi sautika iko kare ka fizgi wanda ka sami iko cikin su bi sautika da sautinka shine ta hanyar kada kade wake wake duk wannan ababen ne waɗansu malamai suka fassara as-saut anan gurin al-waswasa waswasi da ke dan ke jefawa cikin zukatan an gane ko wani abu na addini a faɗa ma su yi sun sirka ta kasa kan da kuwasi kana cikin alwala wai sai ka ɗauka cewa wai ka wanke ka ba baki ko ba kurkure ba ka yi niyya ko ba kai ba sallah ba ka kusan raka a wai sai duka tunanin wai na niyya ko ban yi ba wai sai ka zo ka sake Allahu akbar ka sake niyya an gane ko to wani duk wasu wasu iblis ne sai kuma ya jefa motsa su wai raka uku ko hudu kai sai annabi ce kare ta shi kawai ka tsaya uku sai ka ƙara ta hudu eh kuma kana cikin sallah wai alwalaka ka wuri ko ta wuri ba annabi ce duk wanda ya ji kamar wani abu ya fito daga jikinsa kamar ya yi rini ko tusa a cikin sallah kadi ya kada ya ne yake wasa da hankalinsa Kadi ya ce daina sallarsa har sai ya samu ɗaya daga cikin biyu ko ya ji sauti ko ya ji wari in ba wari ya ji ba ko sauti to sai dan ne yake so ya ji abin nan kawai ka ci gaba da sallar ka ba wani alwalaka da sauro kaga sai ya dan ya kawafa da hankalin mutane واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بفعلك الاجلاب wato abin nan kenan a shine kiran mutane da sauti asalin al-idlab dai wato sauti na kora dabbobi kasan makiyayi yana da sauti ko yare da yake wa dabbobi wanda idan yayi dabba za ta tafi idan yayi dabba za ta tsaya an gane ko to wannan shine idlab a larabci to amma ana ana nufin ko tarawa ko korawa wa ajlibu alaihim bi khailika ka kai musu hari su ɗan adam bi khailika da dawakinka wa rajulika da kuma dakarunka da suke tafiya a ƙasa shine shayatin al-insu wal jin shaytanu daga cikin aljanu wanda suke taimaka iblis wajen yada barna da shaytanu daga cikin mutane wanda za su bude gidan barasa a gari waɗanda za su yi gida su sa karuwai a ciki waɗanda za su yi gidajen su nema waɗanda za su yi gida su ba da haya ga masu sayar da giya duk waɗannan su ne wato bi khairi ka wa rajulika da tarin ke dan kenan waɗansu ta sama waɗansu ta kasa wanda yake kai hari ga bani adam wanda suke taimaka musu sai ya suka wuta da yawan mutane shi yana da ko yana tsawata musu kowane ɗaya daga cikinsu akwai kamashin da yake faruwa na halakar da 'ya'yan adam a kowane da wani dangi na barna da ya kawo wani ya kawo wata sabuwar tata ko tata full ko wata tata daban a cikin gari wani ya kawo samfur na sako duk haka mutane suke wa ajriba alaihim bi zalika kenan wa rajulika wa tarikhum fil amwali wal auladi kai tarayya da su bani adam bil amwali a cikin dukiyoyinsu yaya iblis zai tarayya da mutane cikin dukiyoyinsu ma'ana yayi tarayya da su wajen dukiyar ya kawata musu neman dukiyar haram ya fifita ta bisa da halal an gane ku waɗansu malaman suka ce a'a dukiyar ce ga ya samu amma sai iblis ya kawata masa ayyukan farna wajen kashe ta sama da ya aikin alheri an gane ku to shine tarikin fil amwali wal auladi waɗanda suka kaya abin da ke ɗan ya rinka yi na ya rinka jefa wasu wasu a cikin zukatan jahilan larabawa ya sa suna haramta a kansu wani nau'i na dabbobi suna haramta a kansu wani nau'i na kayan abinci kamar yadda ayoyin surtul an'am da waɗansu ayoyi cikin surtul ma'ida duk suka nuna wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijr la yata'amuha illa man nasha'u bi zamihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma Allah alaiha sirran alayhi waɗannan su ne wato abin da ke ɗan ke amfani wato abin nan ke ya zama shine sharikun fil amwali kenan domin dabbobi din nan dukiya ce sai shi ɗan ya zo ya tarayya da kai ya haramta maka abin da Allah bai haramta maka ba cikin dukiyarka waɗansu ma suke kwatanta cewa yana tarayya da mutane a cikin dukiya ta kowace irin hanya in ba dai sa ka nemi ta hanyar haram ko in ka neme ta hanyar halal ya ja hankalinka ka kace ka kuma ta hanya ta haramu shine da tarikun fil amwali wal aulad kuma kai tarayya da cikin yaya shine sai ta haifi yaya kyauta daga Allah amma ta sa da suna Abdul Shamsi ko Abdullahi ko Abdul Uzza idan Laraba su karanta a jahiliya an gane ku wannan shine musharaka fil amwali wal aulad kinan al aulad waɗansu kuma suka ce a'a sharikun fil amwali wal auladi abun nufi ka yi tarayya da su wajen yaya su suna kokarin su cire bai ƴaƴansu su tarbiyyance su akan tarbiyyar musulunci ke kuma na kokarin ya kulge su ya tarbiyyance su akan wata tarbiyya daban wadda ba ta musulunci wani lokacin sai ga shedan yayi nasara akan iyaye idan iyaye suna da suka ci an fahimta ku wa'iduhum kai musu alkawali na ƙarya wa ma ya'iduhum shaytan illa gurura ba ku abin da shaytan zai wa dan adam alkawari sai alkawari na rudi haka kawai ya kawo maka rudi dan la ta inna ibadi laysa laka alaihim sultan amma bayina na gari ka da iko akan su an gane ko wa kafa bi rabbika wakila kuma lalle ubangijinka ya isa abun dogaro ga waɗanda suke dogaro gare shi subhanahu wa ta'ala to duk wannan hanyoyi ne wato ana nuna mana khatarin shaytan kenan shaytan babban hadari ne innal innal inna shaytanu lil insani aduwwun mubin abokin adawa ne mabayyani ta kowace hanya yana bi wato dan ya kautar da dan adam da kanta sarki shirya. saboda haka sai mutum ya yi ta addu'a sai mutum kuma ya yi ta halarta inda ake karatu sai mutum na nisantar inda alkhairi yake wato yana nisantar inda sharri yake yana kusantar inda alkhairi yake har kafin ya yi nasara kan shi to sai Allah ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لترتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا فلما نجاكم إلى البر أحرقتم وكان الإنسان كفورا ربكم الذي يجزي لكم الفلك وبنجدن كشيني وندي كي كورا مكو الفلك جزا غيروا ترنك تسيا تسيا da ikonsa ne al-izja'u shine as-sawqu bil-liyunati wal-yusri Allah shi ke tunkuɗa jiragen ruwa shi ke tunkuɗa kwale-kwalen da suke tafiya a kan tekuna shi ke hana su nutsewa an gane ku filbari cikin teku ne tabta gomin fadli ya hore muku wannan dan ku nemi falalarsa fatauci daga wannan gari na wannan gaba zuwa wancan gari na wancan gaba daga wannan sashi na duniya zuwa wancan innahu kana bikum rahima lalle ubangiji ta'ala mai rama ne a gare ku mai jin ne a gare ku wa idza massakum ad-durru fil bahri idan wani abu mai tutuswa ya same ku kuna cikin teku shine igiyar ruwa ta sarkafi ta murfi kwale na nema ya shige da ku jirgin ruwa na cikin na fa na kusa da ya fada cikin hadari manta man tad'una illa iyyahu duk wani kuma wanda kuke kira sai ya bace muku illa iyyahu sai Allah shi kadai kuma yanzu duk an fasa kiran kowa ba kiran lata ba kiran uzza sai dai kuma Allah ahadun ahad fardun samad kowa shi kadai ke kira falamma najjakum ila albarri a arastum yayin da kuma Allah ya kai ku zuwa gaba a arastum kawai sai ko kawar da kai kuma kuka koma ayyukan da kuke ciki na barna da kafirci wa kana al-insanu kafura lalle dan adam dabi'a da yawan kafircewa ubangiji da yawan bijirewa ni'imar ubangiji to wannan sifa ne daga cikin sifofin jahiliya shirka su idan suna cikin yalwa sai su shirka amma ana cikin sarni an da Allah shi kadai ne Allah ba a kiran kowa kuma sai to shi yasa masu shirka wannan zamanin suka fi kowa hadari yanzu mai shirka a yau yana cikin yalwa yana cikin barna duk da wannan Allah ke kira su ko wadanda ya kana cikin tsanani to Allah za a kira ba za a kira kowa ba amma an shiga yalwa to kuma nan za a yi na yanzu kuwa ana cikin tsanani ba a cikin tsanani wani Allah ne za a kira ba za a kira Allah ba Allah ya tsare sai sai أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدون فاعتذرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تجريعا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر حين ينزكوكم أمنتا kuna da tabbas cewa Allah ba zai rubtar da gefen teku da kuma ba wato ba zai rubtar da kasa da kuma ba janibal bar wato gabar kasa ma'ana ya sa kasa ta yi girin zai kasa ko ta lile da ku cikin kasa kuma amintu da wannan cewa ba zai muku wannan ba aw alaikum hasiba shin kun amintu Allah ba zai aiko muku da hasiban iska ba ko da ke hasib ba wai iska kadai ba iska ce wanda take dauke da ma'ana guda biyu ko dai iska mai dauke da tsakuwa an gane ko irin guguwar nan mai karfi ta dauko tsakuwa ta cika maka ido an gane ko ko kuma iska mai dauke da kankara irin ana sanyin hunsurun nan kuma su nuna ta rinka sauka daga sama iska kuma na ƙara tura ta matsayin yadda yadda ake jefa duniya turai kuna gani kwanan nan kuna jin labari tsakanin amerika da turai ana kai musu ruwan kankara shin yanzu kun amintu Allah ba zai iya muku wannan ba kun ba la da kun wakila kuma idan ya haka ba ku da wanda za ku dogara da shi ya kare musu ko akwai babu Wani duk Allah na tsoratar da mu idan ya ga dama sai ya sa ƙasa ta buɗe kawai a haɗe mutum idan ya ga dama sai ya koro mana iska mai karfi mai dauke da tsakoyi wato mai dauke da sahara duk da suka mana ko su hana mu sakat idan ya ga dama ya koro wanda take lokacin sanyin hunturu tana dauke da kankara mutane su ta samu sakat a cikin rayuwarsu kuma idan yin hakan ba ku da wakili ba ku da majibincin lamari wanda zai kare ku daga wannan am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra ba suna shirka ba idan suna cikin kwale-kwale ba sai su rinka tauhidi ba to ne in sun je kuma farko sai su ne sai su yi shirka to sai kace idan kun je ko ka je farko ba ku jin tsoron a rufar da kasa da ku ko a turo da iska am amintum ko kuma kun amintu ne an yi da kun fihi taratan ukra cewa Allah ba zai sake maido da ku ba fihi cikin teku taratan a wani lokacin na daban in yanzu kun kai dafa kun kare tauhidi kuma kun shiga shirkan ku to wata rana ai za ku dawo teku kuma sai ku yaye ku wa yursila alaikum qasifan min ar-rih idan ya sake dawo da ku kuna cikin kwale-kwale a teku fa yursila alaikum sai ya aiko muku qasifan min ar-rih wato mai jijitarwa mai karairayawa min ar-rih daga cikin iska idan an ce al-qasif daga cikin iska ita ce iskar da saboda karfin ta take karairaye ita eh ta yi haka ta dauki kwale-kwale ta sarki da dace idan ta murda a kai su ta jirgi ya duniya da shi ita ke kafa kan mina riji shi ne ke tawai innar riyaha idza ma a'asafat kasafat idana na najdin fala ya abana jarratin innar riyaha idza ma a'asafat kasafat yake iska idan ta yi tsanani ta yi tsanani kasafat duk sai ta karere ita sai ta karere idana na najdin dukkan wani itace da ke birnin najdin ko yankin najdu sai ya gama yawo fala ya abu ana jarratin ko da ita sarrafin ne kuwa sai ba zai kai labari ma'ana dai alqaf min ar-rih ash-shadidati allati tukassiru al-ashjar qasfa min ar-rih fa yughriqakum bima kafartum sai ya duniyar da ku cikin da kuma maka fatin saboda abin da kuke na kafirci da bijirewa kuma na tajidu lakum alaina bihi tabi'a sannan ko ba za ku samu tabi'a ne bibita ya bi muku kado ba alaina kan kan abin da muke yi aiki ne fadam da ma'alaihim rabbuhum bi dhanbihim fatawaha fala yaqafu Allah ba shi tsoron mai zai je yanzu ba za ka samu tabi'an ne jin ka dogo wai dan ya dan ya dauka muku fansa idan Allah ya muku wani abu ko akwai babu ko ku ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفصيلا ولقد كرمنا بني آدم حقيقة من جرم ما آدم آدم وتو بالآدم أن كرماتي كرما ورد الله يمسو تفسر كاون halittar kamar da wadansu malamai suka ce dan adam a cikin dukkan halittu shi fi kowanne yake halittar laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim hakika mun halitta dan adam a cikin mafi tsarin mafi kyawun daidaituwa ba kamar sauran dabbobi ba to shine wannan takrimin da Allah ya yi wadan suka ce a'a Allah ya karrama dan adam ta hanyar koya masa magana ta hanyar dan adam na magana ya faɗa abin da yake damunsa na yalwar da yake ji ya faɗa wahalar da yake ji ya faɗa dabba idan ka ɗora mata kaya ko ta gaji ba ta da yadda ta ta gaji wannan tana ta gane ka ji sosai to kai Allah bai da kai kamar dabba ba yaro dan karami dan shekara uku hudu biyar idan yana jin yunwa zai bayani in ya kunci zai ce ya in yana jin sun yi zai bayani to wannan shine takrimin a hore maka bakin magana da an mai su kamar dabba ai da ka shiga uku ya za ka kai kusan kuma ina za ka kai kuma in ka je ka ce me to amma sai Allah ya karrama dan adam ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqal insana allamahu al-bayan Allah ya sa dan adam zai bayani abin da ke damunsa wadanda suka ce wannan shine karrama wadanda suka ce a ah, karramawa shine sauko da littafi dan dan adam da turo manzo dan dan adam ba ai wannan ba dan sauran dabbobi sai kai dan adam da dai sauran nau'i na karrama wa amalnahum fil barri wal bahri mun dauke yan adam fil barri akan fako da hanyar hore musu kayan sufuri a da can shanu da dawaki da alfadarai da jakai da rafuma a yanzu ko gashi har da motoci jiragen sama da sauransu shine fil barri wal bahri haka mun dauke su akan teku mun ba su abin wato hawa wa ayatul lahum anna hamalna hamalna dhurriyyatahum fil fulk al majhul wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in sha'a nughriqhum fala tariqa lahum wala hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi wato rahama ce ta ubangiji a hore maka jirgin ruwa wa razaqnahum min at-tayyibat ko mun arzuta su daga dangin kayan ci ko kayan sha masu daɗi wa faddalnahu ko mun ta su ƴan adam ala kafirin min man talakana a bisa ga da yawa cikin halittar mu tafdilan fifi ta wannan ita ce ayar da waɗansu suke kafa hujja da ita cewa shin da ɗan adam salihin bawa ɗan adam da mala'ika wanne ya fi falala waɗansu suka ce mala'iku sun fi falala waɗansu suka ce in an samu salihin bawa ɗan adam zai fi mala'ika falala Gashi Allah ya ji ta annaba Adam a sanwa a san malaikatu duk da ibadar su yusabbihu na laila wan nahar la yasrun ibadun mukramun la yasrun hu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun duk da su duk da wannan amma sai Allah fifi ta annabi Adam a sanwa kadwa na bani Adam in dai Salihu ya salihantu su suka ce zai samu falala sama da ta wani mala'ika waɗanda suka ce a a ba za a samu wannan ba mala'ika ya falala to wannan matsala ce ta sabani shi ne suke cewa kalamun zuci zu wa fa'idatuhu ba'ira idan ka gano dan adam ya fi falala to sai me in ka gano mala'ika ne ya fi falala to kuma sai me menene ya ƙara maka na imani me ya rage ma na imani in ka zahita an gane ko har ka mutu baka san ba ya fi falala tsakanin dan adam da mala'ika amma kai aiki na gari kai imani kai aiki na gari nan innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi to kike nan faddalul malaikata ala bashar wa faddalul bashar kuma ala al-malaika ai ba wannan bukatar kida an gane ku to sai Allah ya يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون قتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم كنا ترد سورانا بزام كلا كون متاني بإمامهم بشوغبانك للإمام وجم فيك wane ne shugabansu malamai suka yi maganganu kamar guda مغنم فرقو فكتي إمامهم littafinsu da ake rubuce ayyukansu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athara wa kullu shay'in ahsaynahu fi imanin mubin kowane abu mun fayyace shi a cikin littafi mabayyani ma'ana littafin ayyukansu kowace al'umma za a kira ta da littafinta ma'ana kowanne a ce da shi ikira kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka maganar farko kenan magana ta biyu suka ce yau mana da ukun da unatin bi imamihim kowace al'umma za a kira su da shugabansu ko limamin su ma'ana annabinsu wa yau mana ba su fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida wa nada'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun nan duk ayoyin na nuna annabi shine shugaban al'umma ندعو كل أناس بإمامهم بمعنى بنبيهم أتم بإمامهم بمعنى بكتاب يكتب فيه أعمالهم كل فرد منا له كتاب يكتب فيه أعماله an gane ku magana ta uku suka ce na da kulla unasin bi imamihim ko da al'umma za a kira su da littafin su ma'ana al'umman qur'ani za a daga qur'ani a kira a ce aina antum ya waɗanda aka turo a taura kansu kuma a ce ina ma abuta a taura masu linjila ina ma abuta linjila masu zabura ina suke da sauran na da ukun da ina sun bi imani magana ta hudu suka ce kowane mutane za a kira su da shugabansu ranar tashin kiyama mutanen kirki su tafi karkashin su tashi karkashin annabawa Allah sa mu cikin su mutane wanda ba na kirki ba su tafi karkashin tutar irin mutanensu yan barasa da tutar yan barasa dan akwai hadisin da annabi ke cewa mayaudari tuta za a kata masa ranar tashin kiyama a nan kogon za a daura ta a kan kasance tuta dozuwa a ce wannan mayaudari nan a rayuwarsa ta siyasa a rayuwarsa ta kasuwanci ya yi yaudara ya yi ma tutun karya wajen yakin neman zaɓe ya yi karya a harkar kasuwanci tsabagen mayaudari ke ka kawo abu ya yaudare ka sai ka kawo kaya daga ƙauye sai ka zo ka cile masa sai ya sayar kuma sai ka ba ta kuɗin gaba ɗaya sai ya rika maka je ka dawo yana ba ka kuɗin naira dubu biyu naira dubu biyar a maimakon ya haɗa ma dubu hamsin gaba ɗaya ka amfana baya su sai rinka baka da gutsure gutsure kullum ka cinye a kan je ka dawo ka gama karɓan kuɗi kuma ka gama cinye su eh to mayaudari kenan ka saba baki ɗaya ba in ka san da suke wannan ba to annabi ce irin za a ɗaga mutum tuta a gadon bayan ka kowa ya je shi ranar tashi kenan to kaga shugabannin da raga tutar su shugabannin masu karna da raga tutar su shine waje annahum a'immatan yad'una ila an-nar imma ne wadannan jami'i ne na imam wa yawm al-qiyamati la yunsarun wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'ana wa yawm al-qiyamati hum min al maqdu'in to wannan shine imamin kenan kowanne da shugabansu su na da'u kullu unasin bi imamihim to ibn jarir tabari yace shi dai ya ta ganin ayar ta fi nuna tana nufin imamihim shine qur'anin su ibn kasir yace yana ta ganin ayar tana nuna imamihim littafin ayyukan su aka ce menene hujjata ibn kasir yace dan Allah ya ce kaman utiya kitabahu bi yaminihi ya nuna kitab shine imam a can baya ya sallallahu fa ulaika yaqra'una kitabahum to irin wannan sai su karanta littafin su wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ko daidai wato takardar nan cikin dabino ko hancin dabino an gane ku wa man kana fi hadhihi a'ma wanda a gidan nan duniya ya kasance makaho fa huwa fil akhirati a'ma to a lahira kuma zai zama makaho wa adallu sabila kuma zai kasance wato mafi mafi bakan tafarki makahon farko shine makautan zuciya dan Allah ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur makantan da ake nufi ba makantan ido bace ba makantan zuciya ita ce mummunan makanta to duk wanda anan gidan duniya zuciyarsa ta zanto makantacciyar zuciya ba ta iya karban sako na gaskiya ba ta iya karban alkhairi ko ta saurari alkhairi to ya zama makantacciyar zuciya fa huwa fil akhirati a'ma to a ranar tashin kiyama kuma zai fi kowa ma makanta din to a amma ko zan to afa alu tafdil ko zan to dai sifa ce dai wa huwa fil akhirati a'ma zai tashi makaho gobe kiyama a hana ki ido gaba wa adallu sabila an gani ko shi ne suka ce wai idza absara al qalb al muru'ata wa tuqa fa inna amal aynayn laysa yadhir idza absara al qalb al muru'ata wa tuqa idan har zuciya ta hararo hali na gari ta hararo menene taqwa ta yarda da wannan fa inna amal ainaini laysa yadiru makantar ido ba za ta cutar ba in zuciya tana bude ke fa huwa fil akhirati ama wa dalla sabila sai ke me wa in kanu la يسألونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإن كادوا ليفتنونك أولا كلس تفتنيك عن الذي أوحينا إليك gabarin abin da muka yi wahayin sai zuwa gare ka a alaina zaira dan kawai ka kirkiro wani abin da yake baki ba ka faɗa wa idan da ko hakan ta faru ladda kaduka kalila da ladda kaduka kalila da sun rike ka a matsayin masoyi da sun rike ka a matsayin badadi da ka dace da su wajen karbi da qur'ani ka bi son zuciyarsu ko abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya tsare mu assalamu alaikum assalamu malam ya tambaya ta farko yana cewa shi ne ya kasance yana yin ayyukan na zina amma da kace sai ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya ji wasu mutane suna bayani cewa ko da ya tuba akwai wannan haƙƙi akwai wannan azaba hukunci wanda Allah madaukakin sarki ya aiwa masa za a tsayar masa da ita kafin Allah ya tafi wasa da gaskiyar magana idan mutum ya tuba daga ko ba wani irin aiki zina ne shan giya ne a sakamakon tubansa Allah na kankare zunubansa na baya dan shine abin da nassin Qur'ani ya nuna يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم lalle ubangiji zai kankare muku kurakuran saboda ka ga ba maganar cewa wani abu tunda ya saboda kankare wasu zuwa ma dai har yanzu haka ne akan magana ta idan suka tuba suka koma ga Allah to wajen auren da nasu kwanakin bayan ya yi bayani kake yin taki su yake to da ya je wannan bayani ta aka nema masa hujjoji ba ya ya je ya samu malami ya ba shi hujja a rubuce ci gaba malami kan ya ka gane ke cewa ya halatta ga mace ta fitar da sarki ta bayar da saurayi ta wanda take so ya aure ta ta ba shi kyauta don yi godiya sarki da shi ya halatta in ji haka mai tambaya da mutum yake ta yi ɗaya da yana cewa mai na fula ɗaya iya zama limani da malami ne da mai duk da mai da mai salaf da ya to ya kuma musulunci zai iya ba musulunci kan wanda wallahu a'lam malami ya ce menene matsayin ɗaukar alƙur'ani ba tare da ɗaukan alƙur'ani ba tare da alwala ba malamai sun yi saɓani wadan sun ce ya halatta a ɗauka wadan sun ce bai halatta ba zan ce mafi inganci ya halatta ka ɗauka ko ba ka da alwala ya halatta ka karanta ya halatta ka ɗauka cikakken qur'ani ko juz'i ne duk ya halatta ya da da ya laya iri uku ce laya kashi na farko ita ce layar da aka yi da sunan wani Allah to wannan shirka ce laya ta biyu wadda aka yi da wani abu wanda baya da ma'ana to wannan haramun ce karara laya ta uku wadda aka yi da alkur'ani ko da wani rubutaccen hadisi na annabi malamai sun yi maganu guda biyu a ta waɗansu sun ce ta halatta waɗansu sun ce bata halatta ba amma dai zancen da ya fi daidai shine cewa ita ɗin ma bata halatta ba da haka ba layar da ta halatta a cikin layoyi gaba ɗaya. yake kuma ya je a wani hadisi an yi bayan haka cewa ba a eh, ba a tsara kabara a tafi zuwa da sallah wani waje ko ziyara wani waje ko makamantan ya ya wannan hadisi bai fahimci hadisin bane ba abinda hadisin ke nuna daura damara shine kai bulaguro tafiya daga nan gurin ka tafi Kaduna ko daga nan ka tafi Jos ko daga nan gurin ka tafi wani gari wannan shi hadisin ke nufi amma kana cin cin gari ɗaya wannan ba daura damara bane ba ya dauka ma'anan domin wancan daura damara da annabi ya magana ibaratun anis safar wanda abin da kai kuma nan ba kafar bane ci gaba ta inda ya kwana ta sai ta yi ta ta sai ta lissafa kwanakinsa idan kwanakinsa sun riga sun yi yadda ta saba al'adanta shikenan sai ta zarce kawai cewa ya zama ta saba. ba sai ta jinkirin kwana uku uku ba kalmar yi jinkiri din nan ba ta zana su ko na qur'ani ko na hadisi in ne ko malamin da za ka ga yake a ya ji ana cewa sai ko ji ko kin mun Allah ne ya rani ya ya ko ba inda za ka kafa ya yake jikan manzan Allah sai in ka bi ta hanyar tarihin mutum ka bi ta masana tarihi waɗanda suka san diddigi cewa wannan asalin su ɗan wani ne jikan wani har aje zuwa ga annabi idan an samu mutum ya danganta zuwa ga wannan to shikenan ya zama sharif na gaske idan kuma an bi diddigi abin bai kai labari ba to bai zama sharifin gaske ba ya zama sharu eh, abin da wasa ta sharu ba sharif ba a ba komai giya ba na jisa bace ba haramun ce amma ba na jisa bace kasancewar abu haram daban kasancewar sa najasa kuma daban ba ka iya na najasar da abu sai kana da nasi an fahimta ku yanzu giya haramun ce mutum ba zai ba yi sai ya masa bulala an gane ku amma ita kanta na najasa ce ta yadda in ta taba wuri sai an wanke sai a ce da kai to ai zinari ma haramun ne ga namiji to in ya taba ka kuma sai ka wanke ko ya halatta zinariya bai halatta daga namiji ka yi agogon zinari ka yi riga mai zinari ka yi zobe mai zinari bai halatta ba har annabi ce za a yi maka kawanya da wuta ranar tashin kiyama in kana yin wannan to amma idan zinari ya taba ni kuma sai na wanke jiki kasancewar abu haram daban kasancewar sanarwa daban ya sa malamai suke da ka'ida dukkan abin da yake najasa to haramun ne amma ba dukkan haramun ne kuma ke zama najasa ba kuma kasancewar wannan sinadari ne da ake yin giya da shi ba shi ke nuna ya zama giya ba idan haka ne idan ka sha koko da aka yi ko da masara ko da gero ko da dawa sai ka sha giya amma masu giya ba sa iya sarrafa masara su giya da ita su sarrafa alkama su giya da ita ai wannan alkohol din wani sinadari ne da ake sarrafa shi a giya shi kadai ba zama giya sai an sarrafa shi ta wata hanya kamar yadda alkama kadai inabi kadai ba sa zama giya sai an sarrafa shi ta wata hanya in an nufaci yin giya da su su zama giya in an nufaci wata manfa'a din daban to shi kenan wanda ke mazunu bi haifar an bawan wanda zai ce dan me shi ta sai mutanen su yi ta tambaya wai turaren da yake akwai alkohol a ciki ya halatta in shafa ya halatta in shafa baka yi ta shafa kayan ka waye ke maka ba wanda yake maka haramu alkohol ba na sinadarin da ake giya da su ba to ba a yi da alkama ba a yi da masara kuma kullum mutum yake cin alkama da masara ga kowa na cin masara da alkama a gidansa da ce ya ya koshi da giya kenan akwai hadisin da ya nuna mar'atu saliha mace ta gari wadda idan ka kalle ta zaka yi farin ciki saboda za ta rinka maka ado a gida tana tsafta ba wanda za ta tsaya ba da zane ɗaya kullum irin ɗan bara su ta iya tsafta ta iya kwalliya ta iya ado yadda za ka ɗauke maka kewa ba sai ka yi kalle-kalle a kan titi ba wannan idan ka kalle ta kai farin ciki idan kai mata umarni kuma ta bi ba ta yi maka rashin kunya ba ta yi maka tsiwa ba ta yi maka jinkiri waje in ka ce kai kaza akwai masu nauyin jiki yi kaza sai ka maimaita ɗaya biyu uku hudu biyar har ranka ya bashi wani lokacin sai ka tashi kayi da kanka to ba irin wannan ba wanda idan ka ce yi za ce idan ba nan kuma za ka kare mutuncinka za ka kare dukiyanka yadda za ta kare dukiyar ka cikin gidanka ba ta dafa ba komai salwantar ita ba za ta salwantar ba ba za ta daune salawantar ba in ka kawo wani abu ba za a yi dan bazuranci da shi ba ta iya sarrafa gida to kuma haka za ta kare mutuncin kanta ba ka nan ba yadda za a yi ta ba da kanta ga wani ko ta yi murmushi ga wani ko ta bayyanar da adanta ga wani ko waye Ko wanda yake muharramin ta to irin wannan ita ce almar'atu salihah mace ta gari kishiyar wannan kuma ita ce almar'atu ghairu salihah kenan malam tambaya ta karshe ke cewa ya ji an yi bayani cewa da arba'in da bakwai duk ba su da kyau to me ya kamata mutum ya yi a addu'a duk inda kake kai addu'a idan